abduhu wa rasuluhu amma ba'ad jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana yi ne na talata wanda ya daidai da yanin talatin ga watan da hijira annabi sallallahu daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da 22 ga watan watan august shekara ta 2017 wannan shine kasan na 35 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'u na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam littafin da ke karantar da mu tsofaffi na kyawawan ɗabi'u da halaye ko wasu daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah guda arba'in na babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud misri wanda ake ma'alkunya da abu amma da ma idan ba manta ba a jiya man kai ƙarshen gaba ta 27 a inda muka tattauna akan rufa ma ɗan uwa musulmi asiri wanda dai haka Allah zai rufa nashi asirin a ranar da in asirin shi ya tono ta saƙe shi za a yi zuwa wuta kawai man jima za Allah ƙarshe yana cewa a hadisin da al'imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito albani ya tabbatar da ingancinsa man karanta hadisin a littafin salihi salihina ila rabbil alamin manza Allah yake cewa akan rufa ma musulmi asiri ya ku taron waɗanda ke cewa kun yi imani da baki kawai amma imani bai riga ya shiga zukatanku ba waɗannan munafukai kenan so ne masu cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma nahnu mustahzi'una allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun don wanda zai zo ya nuna faran-faran tsakanin shi da 'yan uwa musulmi yana tare da su amma da baki a zuci ƙarya ne wannan ɗabi'a ce ta munafunci za mu zo mai karatun littafin hamsuna alamatin lil munafiƙe alamomi guda hamsin na munafukan mutane daga ciki ya zo ya ma daɗin baki ya nuna ai ana tare ya nuna kana ƙoƙari amma in ya koma gefe baya da aiki sai ɓata ka sai zagin ka sai ma sharri da ƙagi wannan siffa ce ta munafunci Allah ka shirya da mu wannan ya sa manzan tsira yake cewa ya ku taron waɗanda ke cewa kun yi imani da baki an gane ko amma ƙarya ne imani bai shiga zuciyarku ba la tagtabul muslimin ku daina giba ku daina cin nama ku daina ɓata 'yan uwa musulmi an gane ko wala tattabi'u auratahum kar ku rika bin ƙwaƙwafi da diddigi na sirrinsu sai kun gano sirri nasu kun je kun tona asirinsu jama'a kun ga munafukai haka suke ƙur'ani ya ba da labari allah yake ce masa idza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah munafukai haka suke sai su zo gaban annabi su ce ai innaka la rasulullah sai allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah san kai manzan shi an gane ku ko ba su faɗi ba Allah ya sani sai dai su san wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadhibuna Allah ya tabbata munafikai ƙarya suke ba su yarda a su kai manzan Allah ba ne ashe kun ga duk wanda zai zo da baki yana wa kaɗifiri yana duk ya gama amma Allah zuciyar shi yake leƙawa idan ya ga ba da gaske a zuciya shi yake faɗi da baki ba wannan munafunci jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka tsare da haka manzon Allah sai yake cewa domin yadda abin yake do wanda ya ce zai rika bin kwakwafi da diddigi na sirrin musulmi ya je yana tona asiri to shi ma ko haka Allah zai bina shi sirrin ran kiyama sai ya kunyata shi a gaban halittu a kiyama a nan duniya su ya kunyatar da shi kan abin da yake da bai so a gani ko da abin yana yin shi ne a lungun uwar ɗakan ɗakinsa Allah ka tsare a yau za mu tashi siffa daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah ta 28 siffar ita ce a samaha ka zama mai sauƙi a harkokin rayuwarka jama'a kun gani ka zama mai yin sauki dan uwa musulmi do wanda zai harka ta kasuwanci da kai ga kana da sauki idan ka je siyan kayan jama'a a ga kana da sauki kai ba ka matsa sai ka kwakule su ka tatike su gaba daya dan yanzu za ka siyo kaya dubu biyar amma wani in ya zo ka ce mai dubu hudu a idan ka ce mai dubu biyar da ɗari biyu ya faji ka gaya mai gaskiya da ka to ba zai yadda ba sai ya ce to da Allah ka bi mai dubu biyar mana ka face mai dubu biyar ka ga baka da sauki kai wurin siyan kayan jama'a jama'a kun gane kuma kai din nan idan da za ka siyo kaya dubu biyar to sai ka sa dubu bakwai jama'a kun gane ku ka zama mai sauki kai musulmi an gane ku duk wanda zai zama mai sauki bara a je kiyama sai komai ya rikice mai a lissafi na kayan da ya zo da su gaban Allah wallahi in ka zama mai sauki sai Allah ya sauƙaƙa ma tun wurin bincike zan ka rika ganin sauki da zara an zo da wannan laifin yi tsuru-tsuru sai Allah ce ba komai kawai a kawo da wannan duk ubangiji sai ma komai cikin sauki na in kana da sauki idan ko ba ka da sauki duk wani kwakwafi da diddigi ubangiji ba zai daga kafa ba tunda kai ma baka sauƙaƙa wa mutane malam yace laqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama samhan fi bai'ihi wa shira'i wurin siye da siyarwar manzon Allah mutum ne shi mai sauki annabi ya kasance mai sauƙi ne cikin harkokinsa na siye da siyarwa wa fi kulli shay'in kai cikin komai ma annabi mai sauƙi ne an gane ko Allahu akbar hatta innahu haddai manzan Allah wata ran kharaja ya fita zuwa ƙasar sham an gane ko ƙablal bi'isa tun kan a aiko shi a matsayin annabi manzo ya fita da dukiyar khadija fi tijaratin li khadija a harkar kasuwanci da hadiza ta ɗaura shi kan kayanta radiyallahu anha ta ɗaura shi kan dukiya ya riƙa mata harka na kasuwanci wannan tarihin mun karanta shi duk kun sansa a littafin nur laqin ila fi sirat sayyidul mursalina mun karanta irin yanda manzon Allah duk wannan magana ma mun karanta ta a ciki jama'a kun gane ko da kanta ta ji labarin manzon Allah ta roki arziki ya zo ta dora shi akan dukiyarta an gane ko ya rika mata harka da su jama'a tunda ta fahimci wannan mai amana ne akwai gaskiya kuma akwai alkawari jama'a kawai sai ta fita harkar dukiyar ta bashi da ita an gane ku to yau gwada mijinki ki gani ki kwashe dukiyar ki bashi bashi duka sai ya karar da ita tas kuma a cikin kudin naki ne zai san yanda zai karo aure kuma ya karar miki da kudi ba haka maza yanzu suke yi ba an gane ku kana bari ya hau ma dukiya sai ga kawai ya samu banza ko sana'a sai daina zuwa aikin ma sai daina zuwa kawai zai ta cin daɗi ya ta aina mata shi a nan zai ware wasu kuɗi da zai ƙara aure ke daidai lokacin naki sun kai ƙarshe yana ƙaro aure naki ya tashi aiki an gane ku to Allah ka tsare shi sa dole ne musulmi ya zama mai yin koyi da manzan Allah ba ka da wata hanya na ka zauna lafiya da jama'a ba ka da wata hanya na ka zauna lafiya da mahalicinka kamar ka zama mai koyi da manzan tsira kan ɗabi'u da halaye da kyawawan ɗabi'u irin nasa laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جماعة المسلمين har sai da ta kai ga annabi sanda ya fita zuwa sham kamun a aiko shi a matsayin annabi manzo ya tafi sham ne fi tijaratin li khadija kasuwanci ya je wa matarsa khadija ko kuma lokacin uwar gidansa lokacin bai aure ta ba an gane ku kun san yana mata harka da dukiya amanar da ta gani da gaskiya a ce kai ne mai gidan mutum an gane ku kuma sai ta ce tana son kuma ta aure shi har manzan Allah yana ganin zai yiwu kuwa ba gwada shi take ba da gaske take ai ta ga gaskiya ta ga amana ta ga alkawari wannan ya sa lokacin da aka fara mai wahayi ɗan ba kumanta ba da kanshi yake tunanin anya ba shi ɗanin aljanu ba ne ta ce ko kusa mutum irinka ai ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya wulaƙanta mutum irinka innaka latasilur rahima kana kula da zumunci kana da kaza kana da ɗabi'a kaza kana da ɗabi'a kaza me wannan irin ɗabi'a ai yiwuwa na haka duk wanda ke sai rubar shedanin aljanu ya zama kamun kai mai natsuwa mai mutunci mai sanin ya kamata ka zama mai gaskiya da alkawari ka zama mai amana ka zama mai girmama na mai tausayin na ƙasa ka zama mai mutunta sa'anka ka zama mai kunya jama'a ko ba a ma rukuya ba da izinin Allah waɗannan kyawawan ɗabi'un sai sun sa aljanin sun rabu da kai ta ma ga kinan wata hargitsa tsaboyi an gane ku ga kinan wata kucaka duk abin da zai sa a ce rashin mutunci ne za a ganki da shi kuma ga aljanu da aka sai a yi ta kala aljanu duk fitsarar da yarinya ta sai a ce ya yi aljanu ne duk fitsarar da mace ta je ta ce ai aljanu gare ta to ƙarya ne ba wani aljanu mara mutunci ce kawai ta zama mai mutunci ta gani da kansu za su rabu da ita da izinin Allah an gane ko Allah ka shiryar da mu wa ma'ahu gulamu tare da annaba a fitar da ya zuwa kasuwancin akwai yaranta maisara mai suna maisara wannan mun karanta tarihin a nori yaƙin wa zahabu suka tafi da dukiyar tata bitilkar tijara da wannan kayan kasuwancin ila sham zuwa can ƙasar syria annabi lokacin bai zama annabi manzo ba an gane ku wa'iza bi maisara sai ga maisara yaran ujuban ujjab ya rika ganin abubuwa iri-iri na ban mamaki masu rikita al'amari an gane ku min simahatin nabi sallallahu alaihi sallam saboda saukin da annabi ke da shi a kasuwanci sallallahu alaihi wasallam fil wurin siya da siyarwa an gane ku? hatta na fadat bida'atuhu har kayan kasuwancin da annabi ya je da su sai da suka kare kullu ha duka ya siyar da su gaba daya fi waktin yasir a ɗan ƙanƙanin lokaci da zuwa ya dawo ta haɗa mai kaya na siyarwa ya je da zuwa a ɗan ƙanƙanin lokaci ya siyar da kayan gaba daya suka ƙari allahu akbar to kadi ba ka gani akwai wani wanda na sani suna yin sana'a gab da sallah idan suka zo da kaya tare fa suke zuwa su siyo kaya da saura amma idan aka je aka siyo kayan ka ji wani ikon Allah tare suka siyo amma idan ya siyo kaya dubu biyar ne sai ya ƙara ɗari biyar su kuma da sauran da suka dawo sai su ƙara dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar shi ko bai ƙare wuce ɗari biyar da haka da ya dawo gaba ɗaya jama'a da kudadensu shi ake jira ya dawo da ya dawo sai a tare a kansa to ka ji wani ikon Allah wai idan muka je muka siyo kaya tare ina zube nawa sai duk waɗanda muka je su ji na ƙara 500 sai zo kawai kowa ce ya maza ya ciro kuɗi kuma ya sai nawa tare ba muka je muka siyo kuma sai su siye nawa kun ko gane hausa suna siya nashi sai ba zama si sai ya koma ya basu a nan da sun ƙara 2,500 sai ba zama ya koma yana zuwa ga jama'a na kallon nasu sai a ce da kawo siyasa ya ce wani baruwa ne dawo jama'a da ya ƙara dawowa kawai sai ya bi 500 yana bin 500 duk sai a siyi cikin sai su masu kama waɗanda suka ɗanfi nagartar su ƙara siyasa tara da an siya sai ƙara juya ya basu na jama'ar musulmi sai ga shi a ɗan ƙanƙanin lokaci ya tara riba mai yawa lokacin da aka ci sallah aka gama dukansu sai kowa ya tabbatar da ba wanda ya samu riba a kasuwar bana irin shi amma kuma riba kaɗan yake bi saboda yana da sauƙi jama'a kun gane abinda mutane ba su ganewa shine tunda bahaushe ya ce wa bai daura kaya sai dai ne sai igiya duwayenka ba za ka yi arziki ba jama'a kun gane arziki tsari ne na ubangiji kuma idan ubangiji bai tsara maka yin arziki ba sai dai kai ta wahala amma ba za ka yi ba kun ji daya to tunda annabi addu'a kan me yin sauki wallahi ba ka da hanyar da za ka samu riba kamar in za ka zama mai yin sauƙi to ba ma riba ba bari a je lahira ka ga abin da Allah ya tattalin maka saboda sauƙin da kake yi jama'a kun gane ko sai ka ga idan mai gida ya zo da kaya in mutumin kirki ne da ya saki kayan ya ce kaza kaza sai ka jara na habaran kai yanzu abin nan fa ya kai kaza mu muna ganin a ƙara kaza ne sai ce a ku bashi haka wai shi ke da kayan shi amma yana cewa a bari haka amma yaran shi na cewa a ƙara to yanzu wata dabara da 'yan kasuwa suke yi idan lokacin watan yin zakka za su yi lissafi suna fitar da zakka sai su ga nawa suka fitar da zakkata su da sun fitar da ita suna fitar da ita to daga ran da suka raba ta sai su lissafa kayan da suke da shi sai kowane kaya su kara mai kuɗi ta yadda kuɗin da suka yi zaka zai fito a ƙanƙanin lokaci ka ji wani wayo da ake wa Allah shi ne sai ka ga sun wani mugun tsawwala makaya kuɗi da ma kun gane ku? aba ai dan uwa musulmi to wai da kai da wayan kaduwa ya halice ku to Allah za ka yi mawayo Allah za ka yi mawayo shi sa kowa ya ji tsoron Allah a harkarsa jama'a ko ke malama ce a naziri ko a firamare ko a sakandare ko a jami'a ki zama mai sauki tsakaninki da 'yan uwanki ɗalibai ke fa ɗaliba ce a da kika rinka kuka da yadda malamai suka rika yau kin zama malama ke kuma kin ki zama mai sauƙin haka mutanen muski jama'a kun gane wai sai ka ci a ah, to idan fa kawai mutane sauƙi rena ka zace sai dai in ka rena kanka duk duniya Allah bai halicci mai sauƙin annabuwa amma waye rena shi akwai wanda kuka ji ya rena annabuwa ya shi ba a taɓa yin halitta mai saukin annabu ba amma mai sa ba a rena shi ba an ka ga ka kai kare na kanka amma sauƙin ka bai sa a rina ka sauƙin ka ma tara maka masoya yake jama'a kun gani dan sai ga a kowani yana nan da wani ɗan shago a nan nan sabon gari sai ka ga daga tudun wada an je sabon gari siyo kayan shi saboda yana da sauki ga kasuwa fa a tudun wada ga kasuwa a tudun wada amma sai a je sabon gari tun yana da ɗan shago har kayan shi sun cika shagon sai dai ya fito da su ya tara a waje tun yana shi kadai ya ƙaro yaro ɗaya ya ƙara biyu yanzu kaya a waje har ya samu babban shago jama'a duk ɓangaren da ya koma jama'a ga ya sai a bi shi can ai sauki yana da wannan dai ka zama mai sauki sai ya ga daga wata unguwa an to ka. kawai an biyo saukin saboda duk dan adam yana da son ai mai sauki duk dan adam kuma jama'ar musulmi bari mu je lahira ka gani idan abubuwa suka rikice ba za ka so Allah ya ma sauki ba a to a shekara sa ai ma sauki kai ma kai kana sa ai ma sauki kai ba ka sanyi ma wani sauki tilka idan Kismatun diza wannan rabo naka yayi akwai zalunci a cikin shi Allah ka shiryar da mu walidha wannan yasa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahussu al-ummata ala samaa wannan yasa manzon Allah ke kwadaitar da al'ummar musulunci akan kowane musulmi ya zama mai sauki jama'a don Allah mai kokari mu zama masu sauki ke da ke yin illoka ko hanjin ligidi ko zoɓo ko jinja jama'a ko kike waina da miya ko kike shinkafa ko tuwon shinkafa ko kike ɗinki ko da wata sana'a ta saƙa an gane ku duk abin da kike ki zama mai sauƙi jama'a barin gaya muku wata magana kunga diyan da za ka sa riba to i ƙoƙari ne ka sauƙaƙa don Allah ya sama abin da ka sama na riba 'yar kaɗan albarka da ma duk abin da za ka sa idan Allah bai sa mai albarka ba za ka ga abin ya zama maka matsala kaya na ma kwantai amma in ka zama mai sauƙi ko ɗan yaya ka sauƙaƙa ma al'umma to sai Allah ya sa ma ɗan sauƙin da abin da ka samu na riba sai Allah ya sa mai albarka to mu mutanen mu ba wannan suke kallo ba tarin abin suke so su gani su sa kuɗi da yawa wai wannan su su ya dame su to sai ka sa kuɗi da yawa kuma sai Allah ya ki sama abin albarka da ka ga riba mai yawa ka sama amma sanda za ka ci moriyar riba, sai ga kamar gobara ta kama su kawai sun ƙari amma wani sai ka ga ɗan abin da ya sa na riba kaɗan amma sai ka ga a gidan shi ya biya bukatun abubuwa nasa da yawa da na matan shi da na 'ya'yansa ko ya sai ga Allah ya ma abin albarka mai yawa in kana son gane haka di ba ka ga karya ko aladiya karya ko aladiya yanzu ina wani da wuri da zaka ji an ce yan alade akwai yan alade a garin nan amma yan tumaki fa yan awaki fa akwai yan kare a garin nan akwai yanda zaka je ka ga an ɗaura karnuka ga su ko kirsimeti za a yi baka ji an ce ga 'yan karnuka ko 'yan alade ko akwai babu amma akwai intimaki. ko 'yan awaki ko to je kaka gani aladiya in za ta haihu mai ita in yi rashin sa'a sai ta haifa mai 'ya'ya talatin ashirin da biyar haka ta yi haihuwa kariya sai ta haifi sha ɗaya sha biyar tara haka suke haihuwa amma Ba ka taba zagayawa ka ga an tara karnuka yan karnuka ba saboda in ta haifi tara ko sha biyu sai ya ga kamun a cikinsu ɗaya rayu da wuya sai ga da wuya ɗaya rayu duka sun mutu amma dibi tumakai da awakai yanzu tunkiya ɗaya take haihuwa Tunkiya ƙwara ɗaya take haihuwa ƙwara ɗaya za ta haihu kuma bari ku ji kun ga kaso tudun waɗannan kullum ana yanka tumakai sama da ɗari kullum sama da ɗari tudun wada kawai to banda kasuwar sabon gari sabon gari kuwa ana yanka karkanta ya hudu amma di yanka nan da ake yi limaka gasunan kuma wanda da za a gwada kama karnuka rana ɗaya a yanka su irin yadda ake yanka raguna ran sallah ba karen da za ka ƙara gani a najeriya duk sun mutu to diba su waɗannan duk da ɗaya suke haihuwa sai Allah ya musu albarka waɗannan kuwa su haifi goma sha biyar ishirin da wani abu tun da Allah ya ɗebe musu albarka sai ya gaba su kai yanzu jama'ar musulmi yanda ake da tumakai da awakai a unguwan nan da a ce haka ake da karnuka aiko da mun shiga hukumin lalace duk inda ka zaga ka ga kari ai da mun samu matsala cizo ko ai da Allah dai kadai zai san iya cizon da za su rika wa mutane shi yasa ko ka ki ko ka so wai tinkiya ta shigo gidanka ko akuya ta dan ci maka gari ko ta gwaguyan maka tuwo wallahi gare ita dan da karnuka ne ke da yawa a gari irinsu damun bani mun lalace su cizo suke yi cikinsu wanda ya haukace da ya cije ka sai mutuwa jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu sannan dibi wata masifa da ke tare da su ku karanta na hadisan nasa'i ba maza Allah ce in kare sa baki a cikin kwarya ko kwano ko kofi ko bokiti ko bahu ko faranti ko plate annabi ya ce sai an wanke shi so bakwai na takwas a zuba ƙasa a dirje ko wallahi talla ku je karanta nasa'i sharhin da aka yi masa to me hikima yau likitoci ne a duniya suka gano a shekare a cikin shi akwai wasu tsutsotsi wanda duk sanda zai yi kashi sai ya kasiyo su da yawa uwa shi hanjin shi suke bi kuma waɗannan tsutsotsin girmansu bai fi 4 mm ba kaga idan ɗan adam ba zai iya gani ba sai ka hada da microscope wannan madubin dubaru madubin likita sai ka sa shi ne in kai haka za ka iya ganin su saboda kankanta ya kai yadda ido ba zai iya ganin su ba sai ya hada da taimako na gilashin da ke taimakawa karawa abu girma don a gansu girman su fa iyaka ko milimita ne ido ba zai iya gani ba kun ji wannan to duk sanda zai kashi sai ya kasiyo su da yawa sai ya zubar da su a kan kashin shi wasu wasu kuma sai su tsaya a kewayen duburarsa to nan za su yi ta abin nan shi sa ba dabbar da za ka ga yawan lasan duburarsa irin kani saboda zamansa a wurin sai su ta motsi sai ya rika jin ƙaiƙayi to da ya zauna a wuri sai ya ga kare ya kai harshen bakin duburarsa yana lasa to lokacin da ya je yana lasa sosawa yake yi a lokacin waɗannan tsutsotsin sai disa tare a bakin shi idan suka tare a bakin shi yana zuwa zai sa baki cikin ƙwariya ko kwano sai su fada ciki gaba ɗaya to idan suka fada jama'ar musulmi babu abin da ke kashe su in duk za ka sa wutar duniya a kansu ba za su mutu ba don ka tafasa wannan kwanan su wuta ba ta kashe su abinda ke kashe su kawai a zuba ƙasa a samansu a dirza duk sai su mutu wannan turawa a ƙasar ingila fa suka yarsa suka gano wannan amma yau duk duniya ba inda ke da kalluka irinsu da su da amerika da sauransu to kun ji wannan to ikon allah wannan tsutsar da ke fadawa cikin wannan farantin ko kwanan dan adam yana ɗauka ya ce zai amfani da sai da ya ɗauka sai su makale mai suna makale mai yana kaiwa baki sai su shige mai kun gane ko to idan suka shige su suke kawo kansa ta ɓargo da ƙashi kansa ta jini wannan ya sa su da kansu da suka yi research suka ce wannan ya sa a ƙasashen musulmi ake da ƙarancin kansa saboda ba su da aladu ba su da karnuka amma yanzu ba ka ga yadda da yawa musulmi suka mayar da yanzu bature sai ga yana lasar bakin kare kare fa wanda ko da turanci ka kalli mutum ka ce mai dog ya san ka gama wulakanta shi kare ko mu yanzu da hausa ka kalli mutum ka ce kare ko ka kalli mutum ka ce karya kawai iyakar rashin zuciya ta kare a kansa shi sa ka ji bahaushe mai wani suna yake cewa mugun abu kare ne me shi yake bi mugun abu kare ne abin nufi yanzu in kana da kare da za ka riƙe gwalmi ka buga mai sai ya suma ka dinga jibgarsa sai ya suma ka bar shi kai tafiyarka yana ɗan jin sanyi in ya farfaɗo da ya girgize kawai zai ta haka ne yana hango ka sai biyo ka abu da kai ne mai gidan shayi sai ya bi ka kuma shi yasa bahaushe ke kwatanta mugun abu da kare ne saboda kun ga mugun abu in dai za ka yi ma wani shi wala kwantar da hankalinka ko mun daren dadewa in dai mugun abu kai ma wani wala sai ya biyo ka kai zai bi haka mugun abu ya kare ne yana bin mai shi duk wanda za ka cutar wallahi sai ta dawo kanka a ƙarshe haka abin yake Allah ka shiryar da mu to mala ya ce wanda ya sa manzan Allah ke kwadaitar da al'umma a kan su zama masu sauƙi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce isma ka zama mai sauƙi a siyarwarka ka zama mai sauƙi a wurin siyarka yusmah alaika kai ma sai Allah sai eh, yusmah laka sai a rika maka sauƙi kai ma na bincike da hukunci a ran kiyama jama'a kun gani kana zuwa gaban Allah mala'iku sun ga aikin da ka zo da shi ba na fari sai baki duka ana cewa a kauce kawai a wurga kauta za a babbaka ka a jikinta sai Allah ce a mai sauki ne ga 'yan uwan shi musulmi A mai sauki tunda kana da sauƙi ga 'yan uwanka musulmi sai Allah ce kai ma a sauƙaƙa ma a sassauta a yaku Allah da kanshi zai ma sauki yusma alaika sai a yi ma sauƙi kai ma a lokacin da abu ya rikice maka jama'ar musulmi kun gane ku. Allah ka shiryar da mu wannan hadisi sahihi ne al-imamu ahmad ya ruwaito sa a musnadinsa albani a silsila sahiha ya tabbatar da ingancinsa a lamba hadisi na 456 ya ma inganta sa a sahihul jami'us sagir dinsa lamba hadisi na biyu. jama'a kun gane wannan ko jama'a kun gane to ba a gane kun gane sai in kuna sana'a a ga kuna saukin duk ganewar da ke ce yanzu kin yi a banza a iska in dai ba za ki zama yin sauki ba to me ya amfanin ganewa jama'a kun gane wannan duk wacce ke ganin ta gane karatun nan ba ta gane komai ba in dai ba ta zama mai ma 'ya'yanta sauki ba ki rika sauƙaƙa wa mijinki ki rika sauƙaƙa ma kishiye ki rika sauƙaƙa ma makotanki idan kina harkar kasuwanci kina koyarwa a firamare, nazari secondary ke malama ce a jami'a ko polytechnic ko ke malama ce a FCE ko kuma health technology ko dai wata makaranta ga tana wallahi ki zan mai musu sauƙi duk cewa kin gane a banza ba ki gane komai ba inda ba ki da sauƙin to ina ganewa jama'a kun gani wani ganewa kika yi bayan baki da sauki ba abin da kika gane jama'a ina fatan kun fahimci wannan to ba za a gane kun fahimta ba sai in kun yi aiki da shi bal mala ya ce duk ma wannan hadisin da ka ji ba da lahira za a yi ma sauki dalilin saukin da kake yi da annabiyu sallallahu alaihi wa wa sallama li kulli rajulin sami annabi ya yi wata irin fara addu'a addu'a ta alkhairi ga duk mutumin da ya zama mai sauƙi duk mutumin da ya zama mai sauƙi annabi ya masa addu'a ta goma ta arziki ya masa fara addu'a fara ƙal annabi ya roƙa mai Allah an gane ko faƙala annabi ya ce rahimallahu rajulan Allah ka ji ƙan wani mutum Allah ka yi mai rahama Allah ka tausaya masa Allah ka ji shi da rahamarka samhan idza ba'a mai sauki ne in zai sai kaya a in zai siyar da kaya samhan iza kuma mai sauƙi ne in zai siya mai sauƙi ne in zai siyar mai sauƙi ne in zai siya Allah ka ji kan irin wannan mutum Allah ka tausaya masa Allah ka yi mai rahama Allah duk ka ji irin waɗannan addu'o'i da annabi yau mai sauki jama'a kun gane ku ran za ga 'yan kasuwanmu ba ruwansu kan ba musulmi ba da ma kun gane wannan yan za ka ga wai masara ce gwamnati ta yi ƙoƙarin shigo da shi saboda ta auna idan ba a shigo da masara ba to za a iya samun matsala yar wadda aka noma sauƙin da ake so 'yan ƙasa su samu ba za su samu ba amma yanzu sai bala'i suke suna masifa don me su yanzu masara bara ta yi musu yadda suka so naira dubu sha takwas suka rika siyar da ita to yanzu ana ganin za ta iya dawo dubu uku ko dubu hudu saboda in ta dawo dubu uku ko dubu hudu ana fatan taki kuma baɗi gwamnati za ta kawo shi a ɗari takwa ko ɗari tara da amma su ba su so sun fi son dai a ci gaba da zama cikin masifa akwai ranar da haka kawai fa garin Allah ya waye kuna siyan abu naira 400 kawai gari ya waye sai a ce 800 duk inda ka zaga sun hada baki sun mai da shi 800 da ma kun gane ko Allah ka shiryar da ku. to annabi ya ce samhan kuma Allah ka ji kai Allah ka tausaya Allah ka yi rahama ga wani mutum wanda yake mai sauki idan qada idan ya karɓi bashi zai biya sanda zai biya ya zama mai sauki jama'ar musulmi wanda ya baka bashi karka lalata mai dukiya karka lalata mai dukiya saboda yanzu mutum zai dauki bashin dubu ishirin ya baka amma sai ka rika biya da ɗari biyar ɗari biyu wai ka kawo ɗari sai ka ce a rubuta An yace haba wani za ka toniya kake so in iya abin da na samo kenan ka ji tsoron Allah ka zama mai sauƙi wurin biyan bashin da aka baka kar ka lalata wa mutum dukiya in kai ne za a yi mai irin wannan biyan za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba to kai a za ka yi mai duk mutanen mahakasi yanzu nan za ka taimaki mutum amma a ƙarshe sai ya lalata ma dukiya annabi ya ce samhan izaktada kuma ya zama mai sauki in zai je karɓar bashin mutane an gane ko ka ji tsoron Allah sanda za ka ce a baka bashi ka ji tsoron Allah ka san matsalar ka ba tuci ta dubu biyu ba amma sai ka ce a baka bashin dubu biyar da ma kun gane kai ba ka da sauki wurin karɓar bashi kenan dubu biyu ta ishe ka amma ka ce dubu biyar wannan hadisin hadisi ne sahihi imamul bukhari ya ruwaito sa lamba hadisi na dubu biyu da saba'in da shida a kitabul biyu Allah ka shirya da sai ya ce wa amma an halin nabi sallallahu alaihi wasallam hadal khuluq al'azim amma game da halin manzan Allah akan wannan ɗabi'a wata mai girma ta sauƙi. fa'an abi ta radiyallahu anhu hukal an samo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda abu huraira ya ce Kane li rajulin ala rasulillah sallallahu alaihi sallam sinnun minal ibil wani mutum yana da raƙumi da yake bin annabi ɗan shekara biyu da ya shiga ta uku faja'ahu sai ya zo gun annabi ya taqadahu yana neman a biya shi bashi raƙumin shi da karba faqala sai annabi ya ce ku duba ku bashi abin shi fatalabu sinnahu sai suka nemi raƙumi irin nashi dan shekara biyu zuwa ta uku falam yajidu duk an duba rakuman da ke gaban annabi babu illa sinnan fauka sai wanda ke da shekara hudu zuwa biyar kaga ya fi nashi wanda ke sama da nashi wurin shekaru fakala sai annabi ya kalli jama'a ya ce kai hatsu ku ba shi haka ku ba shi fakala sai annabi ya ce aufaitani aufal a fakala sai mutumin ya ce aufaitani kai ka ku cika min wannan biya da kai min aufallahu ka kai ma ku Allah cika maka ladan da zai baka fakalan nabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne sai annabi ya ce a duk ku tsaya ku bi ana cewa to yanzu wannan ma ya kusa kudin biyun nashi wannan ya kusa kudin biyun nashi sai annabi ya ce ku tsaya inna khiyarakum lallai zababbun cikin ku a wurin Allah ahsanukum ahsanukum qada'an sune waɗanda suka fi ku kyautatawa wurin biyan bashi jama'a idan ka zama mai kyautatawa amma fa in kai ne ka ci sai an ƙara ma riba amma ganin dama na ne da jin daɗin abin da ka yi min ranar da zan biya ka sai na ɗanyi maƙari to duk wanda ke yin haka lalle wannan yana cikin zaɓaɓɓu na musamman a wurin Allah ba duk mutum ke iya haka ba to ba shi na an karɓa ma da rigima ake rabuwa ba haka ba ne bashin da yau mutum zai zo ya ma faran-faran ya ta alola a gabanka da ba ruwa wallahi tallahi wallahi yau ko abinci ba a yi a gidana ba to amma ina sa ran insha Allah sati mai zuwa ya ta matsa kanu ƙaryar banza sai ka tausaya ka bashi amma in ka kudin ka sun fito illa bi shekil amfus sai kai da gaske dama ka ba za su fito ba illa ma dumta alaihi ƙaye ma sai in kayi tsayin daka yan sanda za su raba ku yan sandan masu kasa sai su ce a wuce kotu yau mutane da yawa haka su wani ban in ya zo gaban ka yana neman bashi haƙwalla za ka yana yi a ƙarshe ya rushe da kuka <laughs> wallahi ni kai kaɗai duk sai ya gama duk ƙarya ne ka tausaya ka ɗauka ka bashi amma ranar da za a yi biya to shi kenan sai ga ana wasan ɓera da magi duk kwanar da ya san za ka shigo to sai ma zai fita kwana jama'a kun gani idan ya zo faran-faran ya karɓi shi kuɗi a hannunka masallaci ɗaya kuke sallah da ya ga satin da za a biya matso sai ka daina ganin shi a masallacin idan wuri ɗaya kuke haɗuwa karatu sai daina zuwa kullum kai kwana ka ce ka zo wurin shi ne sai a ce a yi tafiya kuma ƙarya ne to daga nan za ka gane sai 'yan sanda za su raba to kuma ku gane duk mai zuwa ya karɓi bashin mutane annabi a kowata baiwa Allah to baiwa Allah ma za a ce mata koko duk bashin da ta karɓa ba ta biya ba a ce mata baiwa Allah ma rannan wani ya yi juyin duniya ta ƙibiya sai kai ta ƙara gaban annabi annabi ya ce a ji zo da ita aka ji aka zo da ita ke ya magana yayi yayi duk lokacin da aka sakin ibiya me kike nufi sai wani ya ce a manzan Allah ka ganna nai eh, haka take ni ma haka na dai zira mata ido sai wannan ya zo ya zabura ya ce ni ma ai haka muke da ita wannan ta zo ta ce manzan Allah ni ma haka a sai annabi ya ce ko dai ɗabi'a ta kina duk kowa ce ɗabi'a ta kenan manzan Allah faran faran za ta zo ta karɓi mako amma ranar biya sai ka nime ta ka rasa kuma ku ta wasan bage da dan bera haka take Annabi aka ce haka take annabi ya ce ku kama ta a je da ita a cire mata hannu sai annabi ya mata hukuncin barauniya cire mata hannu aka inda ake yanke barawo jama'ar musulmi kun gani to wani haka yake wani taurikiki ne taurikiki ne yadda ka san fatan raƙumi da ta bushe haka yake in dai game da biyan bashi kuma manzan Allah ya ce duk wanda ya karɓi bashi da nufin ya biya to Allah zai taimake shi Allah zai taimake shi biya amma duk wanda ya karɓi bashin mutane tun asali da nufin wai kaci banza ka san ba dukiyar da ake wa haka irin dukiyar uwa da ka karɓi kunun ka bashi shi kenan, wai kaci banza sai ka ja baki kai shuru to ita ce in ta ci dukiyarka ta ci banza amma ka ci dukiyar uwarka kana mutuwa sai an fara ciwon mata kudinta amma in kudinka ta karba kana mutuwa to ba magana cewa wannan kudin na cikin gado ai da kai da kaya duk mallaka wuya ne da kai da dukiyar takadin nata ne in ta ci dukiyarka ta ci banza ba abin da za a yi ha'a lahira ba duniya ba ba amma kai ba ka isa ka ci dukiyar uwarka ba ka san dukiyar uba ne ba ta ciwa shi ba ma zai bayar ba dama to ka taba ganin wanda baban shi ba shi kudi ba shi ba ma zai baka ba sai dai ka mutu amma wacce ke ita aka rena ita ce ke bayarwa ita ce uwa to kuma da an ci ba za a biya ba to duk wanda ya ci kudin maman shi bai ci banza ba sai ya biya ko a lahira sai ka biya ta kun ji daya na biyu annabi sallallahu alaihi ya ce mutane uku Allah ya daukan makansa alkawari Allah ya lamunce sai ya taimake su mutum uku mutum na farko wanda duk ya karbi bashi saboda halin yau kuma da nufin yana so zai biya annabi ya ce Allah ya lamunce wannan sai ya taimake shi ya biya kun ji wannan mutum na biyu mutumin da ya ta tasan yin aure shi ya matsa ne yana so ya aure don gudun kai ya afka cikin zina annabi ya ce Allah ya lamunce sai ya taimake shi sai ya yi auren to kun san aure ba shi ne matsala ba asali iya rike auren shine matsala da ma kun gani a ah, yawan aure da wani a sai aure mace ɗari kai dubu ma sai aura amma mace ɗaya yanzu jiyar da suke wujijjiga maza Allah duk wanda ka yana zaune lafiya da mace yanzu to Allah ne ya ga dama ya taimaki shi ɗaya to dama aure ba shine matsala ba iya rike auren ba shi ne na baku labarin wani yaro ba daga yin aure ba a kai wata biyu ba ya fara bala'i a kan kalanzin ana zama na jiwai kalanzin ne ya fara bala'i a kai kawai na tuntsire dariya saboda na tambaye shi garar da aka kawo ta kare ya ce ba ta kare ba kalanzir ne yake karewa ce wata biyu ai sai na tuntsire dariya kawai saboda na auna duk ran da garar da aka kawo gidan ta kare to ranar ne za ta ga bala'i kalanzir da yake siwa ne yake karewa yake bala'i to ranar da gara ta kariya za a yi kalanzir me kalanzir ma hmm. shi sa kaga ko duk wanda ke wa mutane rawa kai Allah ke taimake shi a wuri gari ya waye a ce ba abinda za a karya to duk lissafin da ya tashi da shi a ranar ya rikici gaba ɗaya duk igiyar da ya tsora ta kwanci inda ba abinda za a karya a ce ga yara biyar ga matakka na jira kai kuma gaba da baya sama da ƙasa dama da hagu gabas kudu da arewa da yamma duka ka gama kallon ko'ina ba ka tunanin ga wata hanya da in ka fita za ka samu bashi da za ka je ka karɓo na biredi da ɗan lipton da shuga a zo a sha haka lipton duk masu shagunan unguwar ba mai baka kasan sai mutum ya tagumi ta ce a'a kaga kai muke jira yaran nan fa za su fara kuka to duk igiyar da mutum ya daure ba ta kwance ba Allah ka shiryar da mu wannan hadisi mun bayyana sahihi ne yana nan a bukhari lamba hadisi na 2305 kitabul wakala an gane ku ya kawo shi ne a babin wakilta wani ya je abu a madadinka shi ne da annabi ya wakilta wasu su biya an gane ku ya halatta wafi ruwayatin a wata ruwaya ya ce anna rajulan taƙada rasulallah sallallahu sallam wani mutum ne ya ba annabi bashi sai ya zo neman bashinsa da ya bayar fa'aglaza lahu da ya zo sai ya rika kausasa magana ga annabi ni a biya na abuna yau ba zan bautin nan ba sai an biya ni ya dinga faɗin maganganu masu kaushi ga manzan Allah ne sai an biya shi fahamma bihi ashabu sabon annabi da suka yi kukan kura suka yi kanshi za a yi mai ɗan banzan duka annabi yake ma wannan tsiyar faƙali sai annabi ya ya ce da uwa ku rabu da shi kar wanda ya taɓa shi kuma kan wanda ya gaya mai bakan magana an gane ku fa inna li sahibil haqqi maqala mai haƙƙi yana da dama ya magana Haƙƙin shi ne fa a hannuna kuma ku buge shi tunda yana da haƙƙi yana da dama ya magana yi kayan shi ne fa na karba yaushe kuma zai zo ya magana ka ce za a buge shi ko a ce za a yi mai wani abin nan don Allah ku dibiyan da annabi yake kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wani ne fa ya faɗi bakan magana kana ji an ce a facebook aka tura buhari ya dawo sai ya faɗi bakan magana kan buhari da wani ya nushe shi haƙoran nan duka sun cire to kun gani duk irin kurke nan ga yau suna cewa madalla to madalla ina kai ma an kai ne haka za ka yi kenan ya zama wancan lokacin haka aka yi wani ya je yana faɗin maganganu na banza kan buhari to yana faɗi a unguwarsa an rabu da shi amma da ya je can wata unguwa ya ɗauka kowace unguwa irin unguwarsu yana faɗi da wani ya mai kutufo sai bakin shi wallahi suka cire mai haƙura a nan take sai wani ƙyar sai ya ɗauke shi hoto a haka sai ya tura kan facebook ai wani dan unguwa yana abin nan kawai yana kawai sai ga hoton shi ah, wannan wani ne ai ka ce gashi buhari ya faɗi magana banza a kan shi jiyan da bakin shi ya zama yanzu na a wuri kaza ai dan unguwarsu kawai sai ya zaga duk <laughs> sai rika faɗi cewa to gashi ai ya je wata unguwa ya yi abin da yake anan kaga abin da suka yi ikon Allah ya je wurin 'yan sanda ya ce kan buhari ce to ainihin ma ya kamata a ɗaure kan ya fita dai Allah ya isa dan sanda ce ta kare a kanka kun ji wannan sai ya shigo ya hawo mashin sai ya dawo unguwarsu yana zuwa sai yana dan kakkarewa duk sai abokai aka tu'a ah, wani lafiya sai ya ce wanne ya buge mu a mashin shi ne na faɗi da baki haƙorana sun cire yana ɗan ɗaga ce ka gani haƙorana sai duk suka tun tsire da dariya kawai sai aka fito ya aka ce wannan waye mai kai aka yi maka agarin ka ce matsiyaci mutumin banza allah ka tsare mu adin masu irin wannan maganin su kina haka ya kamata a rika musu mutumin da ke nufin rayuwarka kai kana nufin mutuwarsa oridu hayata oridu mauti kana jin fajiyar inyamurai a cikin inugu Duk dutsiyar inyamurai ka dai ji jawabin da buhari ya ko amma wallahi jiya fitowa suka yi a cikin inugu sun tara hanya ta kai awa hudu suna rawa suna kiɗa suna murna allah dawo da buhari lafiya ga wani matsiyaci a nan yana bakin ciki jama'a kun gani ga can kana jin 'yan najeriya ƙasa mai tsarki kowa ya ji yau rawa suka rika yi ana waka ana gode ma Allah a ƙasar a ƙasa mai sarki amma ga wani matsiyaci a nan wai yana kama ya mutu shi bai so ya dawo ba to ta Allah ba taka ba maye sai dai ka ci kanka ba shi kenan ba ɗazin ana gaya min cewa matsafan da kwaso aka kawo ƙasar nan suna ta tsafe-tsafe daga indiya to jiya dai sun tattara ina su ina su da bakinsu suka ce gaskiya tsafin da suke yi wannan mutum da suke wa sun ce ba mutum ba ne na haka sun haɗa ina su ina sun ba ƙasar ce wallah ba za su iya ba da za a ke gaya mun magana ne sun haɗa ina su ina su je sun gudu to wai kuma an san sun zauna suna wannan tsafe-tsafen yanzu amerika da ingila da ina ne sai da suka fito suke cewa sun san ƙoƙarin da buhari yake yi a kan najeriya ta gyaru sun san irin abin da 'yan najeriya maɓannata lalatattu suke ta yi na tsafe-tsafe a indiya da chinese har da nijar da ina ne da ina ne banda kuma tsafe-tsafen da suka sa ake yi a nan cikin gida ta najeriya duk inda ake zuwa ana sa ana yin tsafi akan buhari sun sani wallahi talla amerika da ingila aidin mai takku sai dai ku ci kanku jama'a kun gani namun buhari guba ne ba za ku iya ci ba ai ba haushi ya gama magana tun da ya ce mai laya a mai laya kiyaye mai zamani duk tsafinka ba ita ce laya ba ka kiyaye mai zamani wanda allah ya ce shi ne bayan da ka iya da shi to ya laya ka za ta yi da shi bayan zamanin shi ne jama'a kun gane ai in Allah ya so sai dai ku ci kanku ba dai kuma yi bane to sai dai ku ci kanku duk tsafin kuma kanku zai kare da izinin Allah ai wala yaflihu sahiru haisu ata da ma me ba su yi akan annabi Musa ba tsafin nasu ya ci tsafin nasu ya ci waɗancan ma matsafa na gaske ba ga yanar da halaka suka yi ba suka ba annabi musa matsiyata duk cikinsu ba wanda annabi musa bai ga gawarsa ba jama'ar musulmi a ƙarshe bari kuji kamar yadda watan waye na ji yana faɗi wane ne na ji yana faɗi cewa yanzu nan ya ƙara samun yaƙini cewa alaƙa tsakanin talakawan najeriya da ubangiji galibi tana da kyau saboda suna yin addu'a ga alama allah yana karɓa buhari ya samu lafiya fiye da yadda ba ka zato kafin ya dawo ya yi abin da 'yan jarida suka ce ɗan shekara hamsin ba zai iya yi ba kuma da ya dawo kowa ya gan shi yadda ya duro ai kai da ganin yanzu kasan buhari fesaki amma wancan dawowar yadda duk san da sauki amma dai ba kama yanzu ba saboda diba ka ga yadda yake jijjiga hannu ka diba ka ga yadda buhari ke kamar ɗan shekara 35 yana rike da osun baju saboda ya rike mai amana kuma ya sauke hannu ya rungume shi ai jama'ar musulmi ɗan najeriya ya kamata ya tausaya makanshi kun ga jama'a diyan da wata ƙasa a duniya ta lalace da Allah zai taimake su da shugaba irin buhari to na za su haɗa kai dukansu da mutanen arziki da na banza a goyi bayan shi gyara musu ƙasa dama banda 'yan najeriya ka rasa su kansu ka rasa irinsu to kuma dai ta Allah ce ba taka ba jama'a za ka yi da wanda Allah ya ce kai ne kun gane ku wa inijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa haba jama'a annabi yace farufi'atul aqlam wa jaffatu so kai ba waɗannan matsiyatan 'yan Najeriya da ke wannan tsafa-tsafan ba duk duniya a haɗu akan a cutar da Buhari da wani abu annabi ya ce wala ba zai yi ba in ka ga ya cuci sai da abinda Allah ya kaddara sai da abin da Allah ya rubuta kuma wannan ka'ida haka take a wurin Allah watan alƙalamin da aka rubuta haka an gama rubutun an ɗauke shi akan takardar takardar ma har ta bushe bayan da za a goge ko a shari Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara tsawaita mana rayuwarsa manufofin shi na alheri Allah ya tabbatar mana da su waɗanda kuma Allah ka san ba daidai ba ne abubuwan da yake da su na manufa to ya ubangiji Allah ka canza mai da abin da yake na alheri waɗannan da ke kewaye da shi Allah da kasan ba 'yan arziki ba ne irin albarka 'yan sharri ne irin tsiya ya Allah ka faɗakar da shi Allah ka ƙarfafe shi Allah ka watsa su Allah ka taimake shi duk ya kore su Allah ka sauƙaƙa mana wannan damuna Allah ka sa mata albarka kayan noma Allah mun ga albushir da kai mana da inda ka fita bayan gari dama da hagu Allah albishiri muke ganin kana ta mana to Allah ka tsare mu watan daga tsutsotsi da kwari da fari da tsuntsaye Allah ka tsare kayan noman mu daga tsutsotsi da fari da tsuntsaye Allah ka tsare mana kayan noman mu. Allah ka ƙara sanya musu albarka Allah ka shiryar da mu da mu abubuwan da muka roƙa Allah ka amsa mana na'am na'am to dan tsaya barin gama fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu eh? ban karasa ba to mala yace wannan ko yace washtaru lahu ba'iran ku je ku siyo mai raƙumi dan karere fa'u iya ku dauka ku bashi hadisin nan hadisi ne na bukhari da muslim a bukhari hadisi na 2606 kitabul hibati wa fadliha wa taharidi alaiha imam muslim ma ya fitar da shi a lamba hadisi na 1601 kitabul musaqat sai mala ya ce fa ya laitar kai can mu wallahi ba mu kyauta mu kan mu musulmin wannan zamanin na ta'allamu khuluqas samaha da za mu koyi wannan ɗabi'u na sauƙi lita'udul mawadda dan ƙaunar juna ta dawo wal mahabba da soyayya tsakani da Allah marratan ukura wata daban ta ƙara dawowa bayanan musulmi na tsakanin musulmi Allah ka sa ta dawo a tsakanin mu rika ƙaunar junanmu muna son junanmu saboda Allah kuma daga abin da ke sa haka shine akwai wa 'yan uwa sauƙi jama'a ko magana za ki gaya ma ‘yan uwa ki rika yi da sauƙi kar ki rika gallazawa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum na'am cikin ce ne wanda yake na fahimta dan Allah baruku wata magana